Masu saurare Assalamu alaikum, Ahmed Abba ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar yaki da kwankwada da kuma safarar miyagun ƙwayoyi da ke sanya maye da kuma gurɓata tunanin bil'adama. Kuma bikin na yau na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashe masu tasowa ke fama da yadda matasa ke rungumar mummunar ɗabi'ar na shan wiwi da hodar iblis da magungunan da ke jirkita kwakwalwarsu. To ko yaya kuke kallon za a da matasa daga shiga wannan mummunar ɗabi'a? Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku. Bari mu fara da malami na farko wanda zai zai fara da gabatar da kansa da ma inda yake. Assalamu alaikum Radio France. Mai magana Abdullahi Alkarazubi mai kusa tsafi. Ta hakika gaskiya wannan ɗabi'a ta shan miyagun ƙwayoyi da matasa ke yi a ƙasar nan tamu Najeriya da ma duniya baki ɗaya gaskiya abin bakin ciki ne. To kira na ga iyaye shine su kula da 'ya'yansu a musamman a lokacin da suka fara balaga da kuma irin abokan da suke yawo da su domin a irin wannan lokacin ne matasa ke lalacewa. hakika idan da iyaye za mu sa ido sosai ga 'ya'yan mutu lallai za a samu saukin wannan mugun harka ta shan miyagun ƙwayoyi sannan kuma ina kira ga 'yan siyasa su daina bata matasa ta hanyar ba su miyagun kwayoyi suna sha domin in kallo da 'yan siyasa ba za su iya ba 'ya'yan su miyagun kwayoyi su sha ba amma suna ba 'ya'yan mutane samari suna sha suna lalacewa domin kawai su yi masu banga siyasa ina fatan kira na zai shiga kunnuwan da na yi domin shi mai magana abdullahi alkarazimi musa tsafi Assalamu alaikum Radio France International a sunana Awal Hudu daga cikin garin Ukur jihar Plateau, nigeria. to ba shakka kan wannan shaye-shaye da matasa suke yi na muggan kwayoyi shawara ta ga gwamnati shine su yi kokari su tare hanyoyi da ake shigowa da shi wannan kwayoyi musamman jami'an fasa kwaburi ko kuma ce jami'an hana sha da fatauci na miyagun kwayoyi su yi kokari su hana shigowansa najeriya duba da matasa nan in suna so su sha suka nema ba su samu ba to gwamnati za ta iya canja musu tunani ta samar musu da ayyukan yi da sauransu kuma ya zama ba sa samun kwayar to wannan zai taimaka kwarai amma ya zamanto a gefe ɗaya ana faɗa da matasa ana kama su ana kullewa amma ko da yaushe ana sai da wannan ƙwayoyi a kasuwa to wannan ba za a kawo karshen wannan shaye-shaye ba wannan shine ra'ayi na radio faransa international daga awal hudu cikin garin ukur jihar plateau nigeria salamu alaikum ga Radio Faransa mai albarka mai magana Yusuf Sadi liman da kasar Sudan. To hanya ɗaya ce za a magance matsalan shaye-shaye da yake addaban matasa musamman a Najeriya abin da za a yi shine a inganta ilimi ya zamana an ba mutum ilimi tun daga firamare har zuwa matakin sakandare sannan ana faɗakar da su a makarantun islamiyya da malaman addini a gidajen rediyo da talabijin da jaridu da kafafen sadarwa na intanet sannan kuma duk hanyoyin da ake shigo da wannan miyagun kwayoyi gwamnati dakale su muna gani wannan shine zai kawo matsalan shan miyagun ƙwayoyi da matasa da suke fama da shi sannan 'yan siyasu su ma suna taimakawa wajen sa mutane cikin shaye-shaye wanda suke ɗiban 'yan bangan siyasa da sauran suna siya musu miyagun ƙwayoyi rediyo faransa a tashi lafiya mai magana shausadi ne Assalamu alaikum gida Radio Faransa International kuna magana daga Bashir Adama Garam Jamhuriyar Nijar Dutsen Bari. Eh gaskiya wannan rana da aka keɓe ta Majalisar Ɗinkin Duniya kamata ya hukuma da dukkan malamai da hukumomi ka musamman ma na gargajiya wannan saraku da ma malamai a ɗauki wannan ranar da muhimmanci domin saboda al'umma wannan yaran su ne an su taran sun zama shugabannin mu sun zama manya-manya a gari da ma ƙasa da ma duniya kamata dukkan a ɗauki wannan ranar da mahimmanci a nemi dukkan hanyoyin da ya kamata a yi a gyara domin saboda al'ummar nan su ne tushen dukkan rayuwa ma kuma wannan matsala tana ƙara ci gaba yanzu zaka ga yara wa'ansu masu kai shekara goma sun fara kwana a titi suna tangarere na tun a yanzu to kenan shekaru na gaba masu zuwa zuwa kenan wannan matsalar kamata ya tun daga yanzu a dinga ɗaukanta da mahimmancin kuma a dinga ɗaukanta da yadda ya kamata dole a yi a gyara shi ka ɗauke ta kawai a yi galgaɗi da sauransu kamata dukkan hanyoyin tun daga uwayen yara da duk dukkan sauran wanda hakkin al'umma ke kansu su nemi da zai a gyara su daga bashir adama garam jamhuriyar nijar Assalamu alaikum Radio France ARP ina fatan kuna lahiya. Kuna tare da Malam Dodo mai nama yan gayu fada daɗin kowa a Balak mai kumandan daga Foren Niger. Na je maurudin da kuke sama na Majalisar Ɗinkin Duniya da sun yi taro bisa ranar da sun ka hidda bisa shaye-shayen miyagun kwayoyi waɗanda yara matasa ka yi wannan abu bai da kyawu. Mu muna fatan uwayen da su rike tarbiyyar yara. A yi ma yaro education mai kyau shi na da daɗi don saboda zuwa gaba. duk an ga abu yaro na abin da bai kamata ba a yi mishi magana tunda aihuwar shi an kai wannan maurudi mai kyawu na Allah ya bada lahiya da zaman lahiya da abin da lahiya za ta ci muna fatan yara su gane wannan shaya bai da amfani Allah ya raba su da su Allah ya kawo sauki na bar ku lahiya radio France ARF kuna tare da malam Dodo mai nama yan gayu fada daɗin kowa a balak mai kumandan daga jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu gidan rediyon Faransa mai albarka sunana Abdulmumin dan Izza dan Nijar mazauni a kasar Kamaru. Yau rayuna da zan bara dangance da wannan ranar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kan harkar shaye-shaye a duniya. Za mu iya wannan harka ta zama gama duniya gaba ɗaya iri yadda muke ganin harkar shaye-shaye take ƙara kamari a a ƙasashen mu na Afirka da sauran ma ƙasashe za a iya cewa sai dai mu ce ina lillahi wa ajiuna. ilaihi Ya kamata a ce shugabannin da suke da haƙƙin nema ma matasa aiki ya kamata a gwamnati sun nema musu aiki A da a samu kawo wannan ƙarshen matsala irin yadda muke ganin matasa maza da mata a ce yanzu ma abin mata kai ce a ce mace tana shaye-shaye gaskiya ba daidai ba ne, gidan rediyon faransa suna sunana abdulmumin dan izik dan nijar mazauni a ƙasar kamar ku tashi lafiya na gode. Kuna sauraron sashin Hausa na Radio France International cikin rayoyin ku masu saurare. Yanzu kuma shirin zai karkata ga sakonnin da kuke turo mana ta shafinmu na Facebook. Kuma akwai rayoyin mutane da dama inda zamu mu ɗauki kaɗan daga ciki. Ra'ayin farko ya fito ne daga Adamu M. Aladambam da ke cewa matasa wallahi rashin aikin yi ne yake sa muke faɗawa wannan mummunar ɗabi'ar ta shaye-shaye da fatan matasa za mu nemi aikin yi mu kauce wa shaye-shaye shi ko Abubakar Kawu Girgir cewa ya ce Hakika a kasashen nahiyar Afirka wannan mummunar dabi'ar ta kwankwaɗan kayan maye abin sai ƙara ta'azzara yake yi ganin yadda abin ke ƙara faɗaɗa daga maza zuwa mata yara zuwa manya har ma da tsofin ba a bar su a baya ba. Don haka ya kamata shugabannin Afirka su sake samun salo na yakar wannan hali. Husaini gwata Karasuwa daga jihar Yobe ya ce ina kira ga 'yan uwa na matasa masu amfani da kayan maye da su yi amfani da wannan rana don watsi da duk wani abu da ya shafi shafi kayan maye don gyara rayuwarsu da ma lafiyarsu baki ɗaya. angon fatima babansa Highlight da ke unguwar jaji a fataskum ya ce a gaskiya muna ganin laifin hukumomi a cikin wannan batun wai a ce ba za a kama waɗanda suke siyar da wa ba amma kuma sai ka ga ana ta kama waɗanda suke sha to yaya za a magance wannan matsalar kuma bugu da ƙari sai gashi ƙasar kanada ta fidda sanarwa cewa ta ba wa duk wani bugagge damar sha hankalinsa kwanci ra'ayi na gaba ya fito ne daga m baban yusra gusau da ke cewa rashin aikin yi ne ga dubban matasan nahiyar Afirka shine umul aba'isin kwankwadon barasa da miyagun kwayoyi da dubban matasan nahiyar mu ta Afirka ke yi. Matukar ana son magance wannan ta'asa ya zama wajibi gwamnatocinmu su tashi tsaye tsayin daka wurin yin shugabanci na gari da inganta rayuwar al'umma. Nafisa A. Nasir tare da Hadiza M. Lawan duk daga kurnan Kano suka ce Allah sarki sakacin iyaye da hukuma na taka rawa wajen yawaitar karuwar matasa a harkokin shaye-shaye duk kuwa da kulawar da hukuma ta ce tana yi a halin yanzu Allah dai ya kawo mana sauki cikin wannan batu. Sako na ƙarshe a yau ya fito ne daga Sade Sa'idu Daura da ke cewa hakika wannan rana ta yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ta zo daidai da lokacin da ya dace ganin yadda hukumomi suka tashi tsaye wajen daƙile wannan mummunar ɗabi'ar musamman ma 'ya'ya mata da matan aure wanda hakan wata babban illa ce a matsayinsu na iyaye mata masu ba da tarbiyya da fatan matasa za su zama matasa na gari don wata rana ku ne za ku zama shugabannin gobe. gobe. To mai sauraro kai ma zaka iya bayyana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas. Sai kuma malami na gaba. Sunana Mansur Almugumal Jihar Jigawa. Ni a nawa ganin indiya har gwamnati tana da sha'awar daƙile hana shigo da mayagun ƙwayoyi. To abin da ya kamata ta yi shine ta ɗau takin ba sani ba sabo kamar da ta ɗauka harkar shinkafa ta hana shigo shinkafa cikin ƙasar nan ya kamata ta ɗauki irin wannan matakin domin har yanzu inda ake harbi masu shigo da shinkafa ba ga an taɓa harbin wanda shigo da magani ba kuma hakan ba shakka ya sa matasan najeriya sun shiga harkokin shan ƙwayoyi ba ji ba gani gidan kowa talaka da sarki mai kuɗi da malami ko ina abin ya zama ruwan dare fatan allah ka mana ƙarshen wannan abu mai magana mansur almagumel Salamu alaikum rediyo Faransa mai magana Sale Shehu Shahada daga nan dabban a jihar Bauchi. A ni ra'ayi na yau game da wannan matsala ta shaye-shaye da kuma wannan rana ta ta yaƙi da shaye-shaye da majalisar ɗinkin duniya ta ware. To gaskiya wannan rana yana da kyau a yi bita kuma a yi jan hankali ga ɗimbin matasa musamman a Najeriya musamman Arewa ga ɗimbin matasa da suka afka cikin wannan masifa ta shaye-shaye na ba gaira ba dalili musamman shaye-shayen abubuwan maye mata da suke yi musamman kayan maye kayan maye kamar na tari da ya koma ya zama kayan maye ake son shi ba gaira ba dalili musamman a biranenmu na arewacin najeriya gaskiya wani babban kalubale ne ga mu al'ummar arewa ya kamata shugabanni su tashi tsaya malamai su ci gaba da jan hankalin matasa don allah ya ci gaba da kare mana al'ummar mu don matasan su ne shugabannin gobe na gode magana sa da shehu shahada daga nan damba Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa mai magana Kabiru Laminu daga dan Ciyawu jihar da jamhuriyar Nijar. Ina so in tofa albarkacin baki bakina akan matasanmu na kasashe daban-daban waɗanda suke jefa rayuwarsu akan shaye-shaye ko da iblis da dai sauransu. To don haka ina roƙon hukumomi ku tashi tsaye wajen sa jami'an tsaro in ma shigar fararen kaya kamata a ce su yi su yi domin a dakile duk duk masu sarfar waɗannan ƙwayoyi da waɗanda suke sayar da su da waɗanda suke shigo da su duk gaba ɗaya a kama su a hukunta su na gode gidan rediyon faransa mai magana kabiru laminu daga ɗan ciyau jihar damagaram jamhuriyar nijar ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI. Kuna tare da ɗan kishin talaka Ashiru Lawal na goma ruwan ɓore daga karamar mulki ta Kusau a jihar Zamfara. To babu shakka yau maudu'in da kuka ayyana na game da rana wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware game da yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi. Hakika wannan al'amari yana ci gaba da cin to a ƙwarya ko kuma a ce yana ci gaba da cin karensa babu babbaka wato a ƙasashenmu. Don haka muna fatar gwamnatota za su yi duk mai yiwuwa domin daƙile wannan al'amari kasancewa wannan shaye-shaye su suke haifar da miyagun ayyuka a ƙasa musamman ƙasarmu Najeriya a jihohin Arewa da yanayin na wato zaman lafiya da ya zama abin da ya zama a kasar mu kasancewar mutanen da ba su iya wannan aiki wato sai idan hankalinsu ya gushe daga jikinsu to don haka har su ma dillalan da suke sai da miyagun kwayoyi ya kamata a ainihin wato bincike a kansu domin hana su ci gaba da wannan ayyuka da fatar Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya sunana Ashiru Lawal na goma ruwan ɓore ɗan kishin talaka karamar ko mulki dago sau a jihar Zamfara. alaikum wa rahmatullahi wa barkatu RFI Hausa mai magana Idris Major Lolo Dingas. Rawayarina da zan ba da sibi hana kwaya a wajen kananan yara da manya ma ba a yi wata hasu a wajen mu saboda mu Afirka da suke majalicin jinkin duniya waɗanda suke ta kewa sun hana shan kwaya su ne masu saidawa kenan ta kaka za a hausa su masu tsira za su je su zo hau saman su ke kawai yau za a hana wa kawai a takura ma talakawa saboda in ka gani wasu yara kanana wanda ba san mahallicin hankalin su in an kama su da kwaya kasasa afirka kwaya dan kada wanda yaro yana wa an kama shi an je an masa soro sai hwasa sai kaga an kama shi kaso shekara uku wanda suke sai da kwaya na miliyar da nawa nawa sai ka gani ba kama su ba a masu ba hukunta su ba ta kaka za a ce hana shan kwaya a hwasa waɗanda manya-manyan kasashen da wadanda manya-manyan ma'aikatan su suke darme musu gindi kuma a ce a san kwaya mu kawai wannan mun mun gane su dodori ne kuma mun tur da Allah wadai da irin waɗannan sana abin da suke Allah dai ya hidda hakkin talakawa da gare su mai magana da Dirsu Major Lolo Dingas Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa suna sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya to alhamdulillah babu shakka dangane da wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware dangane da wayannan ƙasashe na kuma magana wannan miyagun kwayo ko wiwi ko taba iblisu to gaskiya al'amari wannan abu ne mai matukar muhimmanci amma akwai wani hanzari ba gudu ba muna kira gwamnatocinmu na na su kansu wayannan kasashe namu na afirka to ya kamata a ce an kula da irin waɗannan su kansu wayannan miyagun abin nan magunguna da ake sayarwa da kayan maye domin idan aka tabbatar da an dakile shiga da su kasashe kasashe to ina ganin za a samu raguwar irin wannan amma babu shakka gaskiya al'amari akwai matsaloli wanda suke za ka ga mahaukaci ne za a gan shi amma ka ga mahaukaci ne ba wai hauka kare na Allah da annabi ba kawai saboda shaba shan wayannan kwayoyuka to amma idan aka dakile shigo da su kasashe kamar mu nan Najeriya in aka samu gwamnati ta dakile shigo da wayannan abubuwa to insha Allah za a samu ci gaba ko kuma a samu yanayin yanda abin da ya kamata a tashi lafiya Alhaji Musa Garu To madalla da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe. A madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da injiniyan da ya sarrafa mana sauti Mustapha Adebisi sunana Ahmed Abba ku huta lafiya.